This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Litinin 28 ga watan tara na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya jaddada muhimmancin tsarin diplomasiya da daukar matakin bai ɗaya a jawabinsa ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yau Litini. rundunar sojan burkina faso ta ce rukunin sojan da suka yi yunkurin juyin mulki a kwanakin baya a kasar sun ki ajiye makamansu sannan shugaban iran hassan ruhani na shirin gajarta ziyararsa a new york inda yake halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya zai koma gida don ya yi jana'izar alhazan ƙasar da suka mutu a makka to allah ya kiyaye A shirin namu na yau kai tsaye za mu haɗa ku da abokin aikinmu Muhammad Lalo wanda ke birnin New York yanzu haka inda ake babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Bayan haka za ku ji cewa a yau ake sa ran wasu mahajjata za su fara dawowa gida Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ranar yaƙi da cutar cizon kare wadda ake kira Zongai. wadda kuma ake ɗaukata daga karnuka bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda yusuf aliyu haranda ya shirya kuma zai kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaban amurka barack obama ya jaddada muhimmancin tsarin diplomasiya da ɗaukar matakin bai ɗaya da ya taɓo fafatawar da amurka ke jagoranta a gabas ta tsakiya a jawabinsa ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a yau ɗinnan litini dama wani jami'in fadar white house ya ce obama zai yi nuni da yarjejeniyar da aka cimma kwanan nan tsakanin manyan ƙasashen da ake kira p5 plus 1 da iran a matsayin misalin irin abin da za a iya cimma muddin aka haɗa kai a matakin ƙasa da ƙasa idan kuma aka tuhumi duk wata ƙasar da ta saba ma matsayin ƙasa da ƙasa kuma aka bi tsarin diplomasiya mai mutunci don cimma muradi shugaban na amurka zai kuma yi magana kan rikicin da ake yi a siriya inda zai yi kiran da a haɗa gwiwa ta fuskar soji don dakile isis a kuma sami tabbaci daga kowace ƙasa cewa za ta buƙaci ta kuma goyi bayan amfani da tsarin siyasa a wajen magance matsalar wannan ƙasar jami'an gwamnatin amurka sun sha cewa irin wannan ci gaba ta hanyar siyasa ba zai samu ba muddin shugaban siriya bashar al-assad na bisa gadon mulki ana ganin wannan batun nema zai mamaye tattaunawar da shugaba obama zai yi da shugaban rasha vladimir putin wani lokaci yau din nan wannan zai wato wannan zai zama karo na farko da obama da putin za su gana tun bayan babban taron g da aka yi a watan yunin shekara ta da goma sha uku kuma za a yi ne bayan da rasha ta yi ta roƙon a yi a cewar jami'in yada labaran fadar white house george anis ya kuma zo ne a daidai lokacin da amurka ke damuwa game da yadda rashiyar ke daɗa wanzar da sojojinta a siriya rundunar sojan burkina faso ta ce rukunin sojan da suka yi yunkurin juyin mulki a kwanakin baya ƙasar sun ki ajiye makamansu rundunar sojan ta ce ƙoƙarin da aka yi na ganin cewa waɗannan sojojin sun miƙa wuya ya ci tara a sanadin halayen rashin tarbiyya na madugun yunkurin juyin mulkin wato general gilbert diandre Dangane da hakan ne ake sa ran cewa Majalisar Ministocin Burkina ɗin za ta yi taron gaggawa a yau Litinin don sanin matakin da za a ɗauka, yayin da kuma ake kira a kan ƙungiyoyin jama'a farar hula da su fito su yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da wannan al'amarin. A ranar 16 ga watan nan na Satumba ne dai dogara wanda ke gadon fada shugaban kasar suka kame shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na Burkina Faso ɗin michael kafando sannan suka ayyana cewa sun kifar da gwamnatin tashi shugaban iran hassan ruhani na shirin gajarta ziyararsa a new york inda yake halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya zai koma gida don a yi jana'izar alhazan ƙasar iran da suka rasa rayukansu a cikin waɗanda aka tattaka a lokacin aikin hajjin wannan shekarar alhazan iran 169 ke cikin jimlar alhazai 769 da suka halaka a birnin makka kuma akwai wasu alhazan iran din wajen 300 da suka salwanta ba a san ma inda suke ba da kuma abin da ya faru da su an dai shirya shugaban na iran zai yi jawabi ga babban taron majalisar ɗinkin duniya amma duk sauran wasu hidimomin da aka shirya mashi an soke su a jiya lahadi ne shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei ya wato yake cewa wajibi ne akan hukumomin saudiya su nemi gafarar kasashen duniya akan abin da ya faru a kasar tasu labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata kasashen gabashin Afirka da suka taimaka aka sake cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Sudan ta kudu. Su faɗaɗa wannan hoɓɓasar ta haɗa da sa bakin al'ummar duniya wajen aiwatar da wato wajen aiwatarwa saboda a samu kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 20 ana yi. A wata hirarsa da VOA Africa 54 a birnin New York, Kenyatta ya ce yin hakan zai kai ga samar da cibiyar ayyukan jin kai a sudan ta kudu inda tashin hankalin ya tilasta wa mutane wajen miliyan biyu barin gidajensu zai kuma taimaka wajen kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa tsakanin gwamnati mai ci da kuma 'yan tawaye kenyatta ya jaddada buƙatar ka a kyala gwamnati da 'yan tawaye kawai a al'amarin amma a haɗa da ƙungiyoyin sa kai da majami'u da sauran al'ummomin sudan ta kudu ɗan Yarjejeniyar da aka cimma a watan jiya ta tanaji daina harkokin soja a Juba, babban birnin kasar, da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi cikin kwanaki 90 da kuma baiwa 'yan tawaye matsayin mataimakin shugaban ƙasa. To amma tun bayan da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar, dukan bangarorin biyu sun saba ma wannan yarjejeniyar. a halin da ake ciki kuma birtaniya na shirin tura sojojin tabbatar da zaman lafiya wajen 370 don taimaka ma kungiyar tarayyar afirka au da majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a somaliya da sudan ta kudu yau litini minister david cameron zai bayyana wannan shirin gudunmawar a wani taron da za a yi a birnin new york kan batun samar da zaman lafiya wanda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da shugaba barack obama na amurka ke jagoranta majalisar ɗinkin duniya na sa ran shugabannin ƙasashe hamsin za su hallara su kuma yi alkawarin samar da ƙarin dakaru waɗanda za su haɗu da dakarun tabbatar da zaman lafiya wajen 125 da a yanzu haka ke ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya a sassan duniya shirin na burtaniya wanda kyamaran ya tattauna a kai da manema labarai jiya lahadi zai hada da sojoji 70 waɗanda za su je somaliya don su taimaka ma dakarun au kan harkokin lafiya da ayyukan injiniya da sauran ɗawainiya burtaniya za kuma ta tura dakaru 300 a lokuta daban-daban zuwa sudan ta kudu don su taimaka da ayyukan injiniya a yanzu haka burtaniya ta tura dakaru 290 bisa ga bayanin majalisar ɗinkin duniya kuma kusan dukkaninsu na cyprus ne a matsayin wani bangare na ayyukan na majalisar ɗinkin duniya a can Daga ƙarshe 'yan tawayen Taliban sun ce sun kama sassan garin Kunduz na arewacin Afghanistan bayan da suka kai wani samame da asuba daga ɓangarori daban-daban na birnin. Kafafen yada labaran wurin sun ce mayakan sun kwace garin majalisar Lardin da wani asibiti mai gidaje wajen 200 wato mai gadaje wajen 200 da kuma wasu muhimman gine-gine. Gidan talabijin na Afghanistan ya ba da rahoton fafatawa a harabar headquarter 'yan sanda da kuma ofishin gwamnan lardin sannan sun kuma kwace gidan yarin birnin da suka saki wato inda suka saki farsunoni, shaidu da kuma kungiyar ta taliban sun ce an kafa farar tutar 'yan tawayen a babban dandalin birnin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu haka dai ana cikin gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara a birnin New York. A yau shugaba Buhari da takwaransa na ƙasar Kamaru ake sa ran za su yi jawabi a kan maradai goma sha bakwai da za a fidda, kuma ake sa ran cin masu nan da shekaru goma sha biyar masu zuwa in Allah ya kai mu. Kai tsaye muna tare da Muhammad Lalo wanda ke wajen wannan babban taron yanzu haka. mahmad ko kana jin mu? Maryam ina jin ki tangaran. To madalla sani a birnin New York din. To lafiya kalau sani da aiki. Yau wato me ke wakana yanzu haka? To Maryam kamar yadda kika faɗa a shimfiɗar wato gabatar da wannan labari yanzu haka dai ina nan shakwatan a majalisar ɗinkin duniya da ke nan birnin New York a ƙasar Amurka inda shugabannin ƙasashe da dama suka halarci wannan taro domin gudanar da muhawara kan batutuwa da suka shafi wato dawamammun muradu na raye ƙasashe. tun da ranar 15 ga watan satumba aka fara wannan taro amma yau ne ainihin rana ta 28 da aka kayyade domin a shigo zauren majalisar ɗinkin duniya a yi muhawara akan waɗannan batutuwa guda goma sha bakwai to tuni dai kamar yadda na san ila masu sauraro sun sani banki mun ya riga ya gabatar da jawabin shi a gaban wannan taro wanda ya buɗe taron kenan sai shugaban brazil dilma rousseff ta izo ita ma ta yi batutuwa da dama abin da shafi kasashenta sannan daga bisani kuma sai shugaban amurka barack obama ya zo shi ma ya sa wanda shine kusan jawabi da ya fi daukan hankulan mutane a wannan zauren taro kuma wanda ake mafi yawan wato mutane suke dakon shi ya taɓa batutuwa da dama abin da suka shafi yadda za a yaƙi ta'addanci a duniya baki ɗaya da yadda za a rage yawaitar samun wato ƙungiyar 'yan ta'adda ya taɓa batutuwa kuma da suka shafi sauyin yanayi da yadda 'yan gudun hijira ke kurara da matsayin da aka cimma tsakanin amurka da sauran ƙasashe manya kan batun nukiliyan ƙasar iran mm. sannan kuma ya yi batutuwa da dama abin da suka shafi yadda za a haɗa ƙarfe da ƙarfe a zo a haɗa kai a ga cewa an magance waɗannan muradu da aka sanya a gaba baya ga wancan takwas da aka wato kawo zangonsu na ƙarshe a wannan shekara su wannan sha bakwai ɗin nan da shekara goma sha biyar kamar yadda kika faɗa a farkon gabatar da ni mm. za ke so a cimma waɗannan muradu. To kamar wa'annan muhimman abubuwa ake sa ran shugaba Buhari zai tattauna a kansa a yau ɗin. yawa to shi dai shugaba buhari madam zai yi jawabin sa ne nan da misalin karfe uku agogon nan a ƙasar amurka wato ina kwatankwacin za a ce takwas ko kuma tara agogon najeriya kenan kamar da na faɗa a baya mafi ko kuma kusan duk kowane shugaban ƙasa idan ya zo bakin wannan gaban wannan zaure zai jawabinsa zai zo ne ya taɓo batutuwan da suka fi shafarsa to na san eh, ba sai an gaya wa masu sauraro da dama ba cewa mafi yawan abubuwan da zai shafi yankin najeriya da ma wajejen kasashen tafkin chadi shine batun tsaro hmm. nan ake sa ran shugaba buhari zai mai da hankali domin ya jawabi a kai kuma ya fito da hanyoyin da yake ganin za a iya haɗa kai a magance waɗannan matsala sannan baya ga shi ma akwai shugaban ƙasar mali shi ma na so zai zo ya magana yau akwai na kamar kamar da kika faɗa da senegal eh. duk dai kowane shugaba zai zo ne marin ya bayani game da abin da suka ya fi shafar ƙasarsa To, Malam Mahmud mun gode maka sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare za mu kara tuntuɓa ka mu ji ƙarin bayanai akan maradan da aka shimfiɗa can shekarun baya da suka wuce an cin masu kuma meye bambancin su da wa'annan maradan wa'anda za a yi muhammara a kansu kuma a fidda su. To, malam lamarin a tashi lafiya. Allah ya sanya ka huta lafiya. Madalla. Mahmud Lalo kenan daga birnin New York inda ake babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahotanni daga hukumomin alhazan Najeriya daga ƙasar Saudiya na bayanin cewa alhazan Najeriya za su dawo gida yau Litinin bayan kammala aikin hajjin wannan shekarar. Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana rahoto. A halin da ake ciki alhazan Najeriya sun fara shirye-shiryen dawowa gida bayan kammala aikin haji. Ana sa ran kashin farko na alhazan za su iso Najeriya yau Litinin. Alhaji Suleimanu Aliyu shine sakataren hukumar alhazai na jihar Bauchi ya yi ƙarin haske kan wannan batu. sai dai ya fara ne da halin da alhazan jihar bocin ke ciki. To an yi wani ban ce dukkan alhazai hankalin su ya kira wuri ɗaya an zama zuwan mina an dawo na a kuma kusan za a ci aiki hajji ya ƙare shirye-shiryen dawowa gida. Wannan abu da ya faru kuma na wakiya na rashin alhazai fajar wuce mutum ɗaya ne Allah ya nufa makarasa rasa kuma kimanin mutum hudu zuwa biyar wanda ba san su wanda kasan dama a kwanakin mina akan samu kasan alhamdu ko da ba irin waɗannan abubuwan suka faru na rutsanin wajen jiba. ganin dai cewar yanzu ka ce hankali ya soma karkata na batun shirin komowa gida kun samu ranar da yake za a fara ɗauko alhazai zuwa gida? eh sha cikin sati da na shiga ga ita hukumar sardiya a dangane da matsayinta kan abin da ya faru da alhazai na duniya ga baki da yama? eh wannan su hukumomin saudi sun kafa kawotoci wanda yake za ka duba usman gurama shine sakataren alhazai na jihar gombe shi ma dai ga abin da ya ce suna sunana usman gurama sakataren hukumar alhazai ta jihar gombe shi waɗanda suka kamu wani kamuwa da mutum yin kamar tara haka to sannan kuma akwai mutum wajen biyar wanda muna ta neman su da mu gan su to amma ya amince hukuncin cewa ko suna cikin waɗanda suka raka hankalin su ba da mu gama bincika su asibitocin da suke wanda suka ji cuta mm. wannan shi yanzu a yanzu an soma gudanar da wasu shirye-shirye ne na soma sanin ranar da alazai za su soma dawowa eh, alhamdulillah yanzu za ku muke magana da kai nan ma a yau kenan muna ɗan mana kuɗi da ke da taso na wasu kamar kila ko zamfara kaɗan kuma da ɓangaren kuɗi da wani da kuma da biya biya su a zo mm. insha Allah ya kai biya biya kenan yanzu kuma kamar mun jirgin da muna ganin ko kamar ran talatin da wata kamar da suka bamu yanzu da wani za fara duba kwanakin mutum da biyar gobe. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaishe da Abdulwahab Muhammad. Albarkacin ranar yaƙi da cutar zangai mai samo nasaba daga karnuka ta duniya, jihar maraɗi ta zama mai masaukin baƙi domin gudanar da wannan bikin a faɗin ƙasar. Mani Sha'aibu, wakilin sashen Hausa daga maraɗi ya haɗa mana rahoto. kiyashi ya da kimanin mutane dubu sattin ke mutuwa kowace shekara sakamakon kamuwa da cutar zangaye galibi ƙananan yara don haka ne majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ranar 28 ga watan satumba kowace shekara domin ta zama ta yaƙi da cutar zangaye Malam Isyaku Salifu da rakata na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi a jihar Maradi ya mana fashin bakin ko me ke cutar zangai. Eh, ciwon zangai dai ciwo ne wanda mahi yawanci ake samu daga karnai wanda idan kare ya ciji mutum ko dabba yake iya sa mata zangai in kamar yadda ake ce sai kaga mutum yana wata hauka yanda kare yake yi shi ake sa ake ce mishi zangai. wannan kuma yana iya kawowa har ga mutuwa a duniya gaba ɗaya yake kashe kusan mutum dubu sittin saboda ciwo ne wanda karne ne wanda suke sake wa'anda ba su da mai su ko kuma masu su ba su kula da su kuma mahi yawanci wa'anda karnan nan ke ciwo in aka yi kididdiga sai ka ga mahi yawanci yara ne albarkacin wannan sallah ta kokowa da ta zangai ga karnuka gwamnati ta yi shelar duka wani mai kare ya kawo sa masa allura kyauta a wani mataki na rigakafi ga ta bakin waɗansu na kawo shi ne saboda adi ba shi a ga lahiyar shi in ba da wata cuta bincike ya nuna baya da zangai na ba da zangai ba ka san illa zangai ko na sani tunda na taba yin ana labari saboda akwai karnai da yawa masu cizo kuma allurar shi tana da tsada mu ba mu da abun biyan ka ɗauki alhakin shi to gashi gwamnati ta bada kyauta kana sa kudinka ana yi gashi kyauta ta dole ka zaburo ka kawo a to kai na ga ka samu karan ka sarka me yasa in tsare na da wasu ababe daga kai kai kama wani kuma abin ya kai shahini sibidin da ya cutar zangai akwai ta da matukar illa kuma ga tsadar magani yasa kwamishinan kare lafiya dabbobi na jihar Maraɗa isiya Isiyaku Salifu yin kira ga al'umma. Cizon kare yin ya ciza ake iya ɗauka kwana 20 zuwa kwana 40 kafin wannan abun ya bayyana. Kenan idan an yi gaugawa yin wannan rigakafin ana iya samun kariya. wanda yake idan aka kawo karnai aka yi musu rigakafi wannan su kan kansu ba za su ɗauka zangai in ba balle har su ciji wani su sami shi. Wani magani shi na da tsada? Sai in ce magani ne wanda musamman ba ko da yaushe ake samun shi ba kuma tsada shi sai ka gani lokacin da zai kama wa rigakafin shi ya kai kama ma mutum idan za a yi shi ka ɗari biyu ko huce hakanan nan ma har ya kai ɗari hudu ma. sai dai masu ilimin abun sun tabbatar da cewa biyo bayan cutar kanjamau ko sida zuwa zaben jijin sauro cutar zangai na abin da ke kisa bila adadin da ya dace a yi hatara shi'aibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon To a gaida Sha'aibu Mani kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar litinin. Ga masu biye da wannan shirin sau da kafa da kuma waɗanda suka tare mu a yau. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa da shehin malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina wanda yake ƙara jawo hankalin al'umma da su ƙoƙarta wajen ba da nasu goyon baya ga tsarin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. na ƙoƙarin saka littafin addinin musulunci cikin manhajar makarantun sakandare. Domin ta haka ne kawai za a iya dasa ma yaran nan tsoron Allah a zukatansu, tarbiyya da ɗa'a, kana kuma da kishin zaman lafiya a cikin al'umma, tun suna matasansu kamun su zama wani abu a rayuwa. A yau ma Zaharaddini Sani Funtuwa ya ci gaba da yi ma malam tambayoyi. Mai ilimi ya san martaba ga mutane To akaramaka matsayin matsayinku na shugabannin kungiyoyin addinin Islama. To ya kuke ganin menene ummul aba'isan taɓarɓarewar yara tarbiyyarsu a wannan zamani? Wato a gaskiya ummul haba'isin taɓarɓarewar tarbiyya a wannan zamani shine yin watsi da addini. Domin taɓarɓarewar tarbiyya ai ba ta wuce wannan bala'in da muke gani ba a bangare guda lalacewar yara wajen shaye-shaye na kwaya wiwi da sauransu ɓangare guda kalle-kallen fina-finai da karatun mujallu waɗanda suke na batsa na tir da Allah wade da suke yi a wancan ɓangare. kuma yadda iyayen yara suka zautu a kan cewa lallai yaran su sai sun yi karatun boko saboda duniya ba wai saboda kishi ko saboda ainihin abinan ah, tsoron Allah ko lahira ba da haka suna barin batun maganar addini a je ko ina ne a kai yara sai sun yi karatun boko za ka iske a wannan ƙasa mu musamman arewacin najeriya mutane za su taho musamman yawanci mata waɗanda ainihin sun yi karatu a can ba tarbiyya ba su san allah ba sun taho wannan ainihin abin waɗannan garuruwa namu sun kakkafa makarantu za ka iske wai saboda language saboda harshen ana ɗiban 'ya'ya ana tura musu private private school ga tsada ga menene an taɓarɓarar da mu namu makarantun na gwamnati zaka iske darakta ko kwamishina ko permanent secretary na ma'aikatar ilimi babu 'ya'yansu a makarantun ainihin abin nan gwamnati an ɗebe su an kai makarantun masu zaman kansu wanda yawancin waɗannan makarantu ba ruwansu da tarbiyya su kawai abin da ake so a samu language a samu lissafi don in an zo jarrabawa a ci jarrabawa wanda yawanci ma ba ainihin cin jarrabawar ake ba domin ji ainihin abin lalacewa tarbiyyar ta kai ga cin hanci da rashawa ya kai ga har makarantun sakandare a yayin da yara za su yi ainihin jarrabawa na nikon ko ainihin abinan jam ko menene ana tattara kowa ana tattara kudade a wurin iyayen yara wai don a kai abuja ko a kai abinan Legas? don a ce yaran wannan makarantar sun ci abinan jarrabawa to waɗannan abubuwan su ne suka jawo taɓarɓarewar tarbiyya domin tun daga sakandare yara sun fahimci sai an yi sata a ci jarrabawa ko sai an ba da cin hanci da rashawa sannan masu koyar da su ba tsoron Allah su ba su da tarbiyyar ko dai watakila ma mashayan giya ne ko ainihin abinan watakila 'yan luwaɗi da sauransu za ka iske wato a lokaci guda iyaye ba su damu da su rika binciken 'ya'yansu da suwa suke tare ba ina suke zuwa me suke yi da kai a irin wannan lokaci ana samu a makarantun sakandare 'yan luwaɗi ana samun 'yan maɗigo malamai da yawa suna ainihin abin nan ba da gudunmawa a wajen wannan waɗannan abubuwa su ne suka jawo taɓarɓarewar ainihin abin nan tarbiyya amma injin da ya kawo wannan shine lalacewar shugabanci a ƙasa lalacewar shugabanci ya hada tun daga kai shugaban ƙasa har zuwa gamnoni har zuwa kwamishinoni da ainihin abin manyan ma'aikata wanda yawanci ba ana lura da cancanta ba ne kai dan wane ne ko kuma mai kabada wanda wannan al'amari ya shiga har hatta ma'aikatar da ake daukan 'yan sanda jami'an tsaro ko alkalai da su za su shari'a su ana neman adalci ko kuma malaman makarantu da sauransu hatta kai ga waɗannan sai ka ba da cin hanci sannan a ɗauke ka aiki sai ka ba da cin hanci sannan a ɗauke ka makaranta so da kan batun maganar tsoron Allah babu shi malamai da kansu malaman addinin sun taɓarɓare. masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan ashirin namu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ci gaba da jin shawarwari ta fuskar addini don samun mafita cikin sauƙi daga bakin shehin malamin nan shek Yakub Musa Hassan Katsina. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Ewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don... Tawa masu sauraro za ku gafarce mu ba za mu samu damar karanto muku ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel ba, amma yanzu ga labarai amma a takaici. Shugaban Amurka Barack Obama ya jaddada muhimmancin tsarin diplomasiya da ɗaukar matakin bai ɗaya. da ya taɓo batun fafatawar da amurka ke jagoranta a gabas ta tsakiya a jawabinsa ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a yau ɗinnan litini a birnin new york rundunar sojan burkina faso ta ce rukunin sojan da suka yi yunkurin juyin mulki a kwanakin baya a ƙasar sun ƙi ajiye makamansu shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce ya kamata ƙasashen gabashin afirka da suka taimaka aka sake cimma yarjejeniyar zaman lafiya su tabbatar da cewa an hada da ƙasa da ƙasa a halin da ake ciki kuma birtaniya na shirin tura sojojin tabbatar da zaman lafiya wajen 370 don taimaka ma kungiyar tarayyar afirka au da majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a somaliya da sudan ta kudu yau litini firaminista david cameron zai bayyana wannan shirin gudunmawar a wani taro da za a yi a birnin new york kan batun samar da zaman lafiya wanda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da shugaban amurka barar obama ke jagoranta masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Keith ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lahiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.